ka dai wannan lokaci farko halin da ubangiji ba wata ala ya sa annabi a ciki ya sa cikin wasu halayya a lokacin ba sama ba kasa ba iska ba ruwa ba aljan ba ba ne kawai ba wuta ba komai daga allah zati ya fashe shi annabi mutumin ba ka gane ko mutum bai iya gane wani hali ake ciki bayan Allah suka yi kokari suka yi kokocewa suka kusa suka nace suka iya suka ɗan ba mu kwatanci at least ko da ka gane ba ka duk wani kwatanci ka kwatanta a wuce a fahimta shi suna kiran wannan yanayin da hijab hijab ma'anar hijab a lokacin larabci shine shamaki shamaki a turance zai abinda zai tare abin gada a gan shi kenan annabi salawatullahi salama wasallam yana cikin wasu shamakayya sa'an da aka samar da wasu abincin sai da aka yi mai sakiya ya shigo cikin wasu shamakayya kuma gudan lamani kusan kamar goma sha biyu sa'an nan ma ubangiji ya talibi malaiku suka gaya annabi muhammad so shi at least kamar da a sheik alkali kadar kudat al-iyashi suka raji radiyallahu anhu ya faɗa a cikin littafinsa alkamar wasu ya ce kusan hijabaniya na biyu kawai da annabi ya ce ran ta shiga ciki kashiya kashiya wannan hijabaniyar na dubu go a hanyar goma sha biyu wannan goma sha biyu annabi ya yanka kwatankwacin shekaru dubu saba'in da bakwai a ciki yana tasbihatan ubangiji yana tahmidin ubangiji yana sana'u alallahi azza wa jalla yana kuma yi ubangiji kirari yana takbiri sana ce mishi Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ka tabbatar da la ilaha illallah muhammadu rasulullah dole ka so shi soyayya annabi kuma sallallahu alaihi wasallam bai da kai ba ce sai ban da kaza ko da kaza ko ba kaza ko kaza in dai soyayya ga annabi ne kalas Allah na kajau Qur'ani ya gaya mana a cikin suratul ma'ida kullum ko yace ya wani zina amuru taqullaha wa taqullu musira وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم الوسيلة على كذوب معلومة تفسيري su kokarta suka ce wai imtisalin awamirin la wasu nabin dawani bi su kwatantawa ko aikata abinda Allah hore ka da hana kai daga mara abin abinda Allah ya hane ka shi ne wasila wasila gada gada bridge abin da za ka hau kai ka cross daga nan ka kai nan wakila an ɗora wani ba kai wannan abinda aka ɗora zai sadar da kai daga nan zuwa nan shi ne wasila. Muratan. ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce ka nemi gada bayan ka imani da ni ka ji tsoro na ka nemi gada da za ka so na nemi burjin da za ka hau da zo na sai malin da tafsiri da special jalale ya ce a takawa shi ne babban gada sai su fassara takwan nan da ta sala wa Allah subhanahu wa ta'ala yadda in mu ci tafiya da abin da Allah hore ka ko ka aikata abin da Allah hore ka kamar abin da ne ka idan ka so mutum ka ji wurin shi ba ka so mutum ka ji wurin shi so bayani ya yi amma kawai da kula ba ka so mutum ka ji wurin shi aka ce ka duba federal state cikin wasu tafsirai kamar tafsirin kwartani jalil a kawo shi ya kawo shi da dama ya kawo shi kusan kamar fuska biyar ko shida ko bakwai ma in ma kaza ko kaza in ma kaza ko kaza in ma kaza ko kaza a ne sha tambaye su in ba ka san manzon Allah ka bi wa ɗan soyayyan nan ne fa ko tura da kaga mutum ya biye ma mutum yana bin shi na so ne shi kuma son da kake kallon ba. wani bangare ne ainihi na siyatin Allah and love cannot be created or destroyed sai sa turawa suka believe ko afterlife ana ana love wanda ke read certain principles of Armenian Asian cultures and Aboriginal so Eastern cultures and those things carry Buddhism carry uh, ọjà akushina kari transdenta tn kari eh, tibetan buddhist duk da So that when da wani mana buddhist ma yan abin nan su suna da wani abin da ake kira samani samani that is the union of souls kari cikin sanskrit sanskrit books also. the vedas what the ac bhakti Vedanta, swami parapuda ya zana duka ya zana shi in volumes Yet the law of nature so it. She had believed life cannot be created or destroyed. It is something that flows. And when it flows between you and me, we shall always love ourselves. No kumasoya rata ya kadi. Ma amine zi pataji. Dama son de kaja wani wuru ya shigo ciki dama ba shi. An ɗauki suna an gwara ni ba shi. An yi masa domin kamar dodon bango jiyaye wasa wai dodon bango kwanu abin da gwala irin dodo da kafonni da ake sawa cikin wasan gwara ana tuma tuma gwara gwara gwara dodo ne ba da an saka ne dama ta ga soyayyar da akwai rikicin ciki soyayyar gwara gwara ne ba kitan ba ne ji manzo Allah salatu lahi wa salamu ya ce dukkan sahabai na dukkan sahabai na ba wanda na taba jin daɗi musulunci shi kai ali ya ce dukkanin su kuwa ba wanda na taba jin daɗi musulunci sai kai abubakar wannan shi ne sunnawa su ɗauka a nan na ce a sunna da allah ta duba da ta buƙa farko mai da farko ta ne fari mo alfarku bai na farkan makar shi zo gida ba ka karanta ya sa wa biya cikin sunna mu ya sa su ba ya kawo su group group group ahli hadis eh, ahli tafsir ahli eh, sufiya wa wa ne hufaz alquran wa ga su ne kusan kamar group takwas ko tara mu ya kamata mu samu lokaci sosai mu da duk kasafin takwas cikin musulunci saboda mu samu kwanciyar hankali suwa ne ne jama'a suwa ne ne sunna suwa ne ne sufa na ba ta yi fahimta ba mu gane domin akwai wasu kalmomi cikin karatu ko kuma cikin addinin islama dole mu san shi wane ne kafin ana iya itilak ne ana iya misuse wannan kalma kufur kufur nan wane ne kafin wani aiki mutum ya kamata yi ya zama kafin wane ne munafiki na ba ta fahimta saboda yadda mu muke ɗaukar munafiki a shari'a ba haka yake ba mu muna ta baka gaya mutum magana ta ce kai da fadi ya yi fadi munafiki ke a cikin shari'ar islama ba munafiki kenan ba na wannan zagwani mu ne zan munafiki ke ce mai gulma ko ba haka ba mai gulma mu nan hausa mu nan kakarar mu nan gulma amma hausa su su ce mai kulla ya kulla da magana so shi mai kulla a cikin musulunci ba shi ne nifaq ya kamata san wane ne mushrik wane ne kafiri ne difference tsakanin kafiri da mushriki da tutas kafirci iri da iri ba iri hudu kufur inkari kufur inari kufur jihari duka akwai su so wani kafiri ke ni banishment akwai kafiri ke ni banishment Allah zai haifafa mai nan shi tijarar da lata wata cewa a layar kun gana ki yawa a janna amma duniya ba kusa da shi ba mutum layira bai biya ka ta taba shi shigi ciki ka ta Allah sa'annan da wayan da ake kira mulhid wane ne mulhid wane ne a a mutet mutet su wane ne mutet duka akwai su shin itlaq fidda magana haka kawai ya ya fitar da mutum magana guda mutum zai faɗi a tabbatar a saka shi musulunci ko ya zan bautar shi ne ya ce shi ya faɗi na ba ta da ya wayi gari allah kiyaye mu masakin reasons maybe wani shari'a da mai na punishment maybe wani hukunci ne na fitar shi kamar yadda abdullahi da harfi ya taɓa samu sa abdullahi da harfi ya ba sai na bilal an zo masallaci sai gangan bilali suka ɗan gobe juna yi waiwayo sai fara bilali ya ce shi yam lamura kai ɗan kaka mun kusa da kamar nan sani bai ta ka mutu cikin gaba ta mace kan kara bugawa ka sai na bila shi kai kara wani sai na ku lokacin wani halifa jami'in mumini bilali bilali ne guda ah

farra shewar madina kafin a ci ya kai rum lokacin sai na umar kuma ya ba sarkin ru da mutanen ta takarda su shirya a yaki sai suna cikin population shi ga shi ya bulo shi suka karbe shi suka karbe shi aka bincika aka bincika aka suke na wurin yana na ko ya yi abin a ah, subhanallah sai na umar ya kuka ya kuka ya kuka kuma idan mutum ya ce ya riga Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu atake matarsa ta saku kuma idda hmm? atake matarsa ta saku kuma ta idda ta inda safe fari kora ka ta samu ji sha daura wurin shi wuce in ya yi haji sau nawa ne duk hajin ya zube duk aikin kirkin da ta bai ya zube ya komo zero a komai ya mutu duk da wannan lokacin da musulun da taro Allah ne kama shi kawo sai su sai na sai mushi kuka kan kunisa lokacin da aka shirya za a yaki sai na malla koma da takarda a biya kofe sun yadda sun yi yakin ko sun mika wuya sai aka ji aka ga shi ke zai rata da sarki aka samu gold gold da abubuwa ne na sami ya zo shekara shi tsaya bayan shi da sarki sun kare yar rubu sami ya kuka ya kuka ya ce wallahi ina na garkare na ramadina ya umma da kyau gwamna lafiya sai shi wannan sarin da ya kawo takarda ce a ƙalamar halin ba ka komowa ka musulunta nan ganga ba wurin ta bai da ce yana eh, kowa amma akwai condition shi ne mai ce ta ka gaya sai na umar a ɗauke mari na ɗauke mari da farko na biyu ta zai wula kan na jin daɗi ni ma an bai da ni wani abu ya sauka kan fanci ya bani ya sauka kan halifanci ya bani ko ko in zama na kusa da shi ina mai haifar sakin cikin al'umma ni ma ina wuri ai da kaza kai suke da kaga da ke zuri kaga shi da aka yi saboda shi da ina fata wannan two conditions na farko a jan da ya fara ba bani bila da bare da no way dai na fi shi ji shi baki ni fari kai na ka taba fari da baki da mali fari sai sai sai na bi kuma ta da matsayin da nake ya kamata in bar sauƙaƙa halifarci da ba ni na fi ci da fi ba shi ba eh, shi sa'adu ne shi kallama ba shi ce sako ka ba wa ma ana rasul min al na je ya fadi shikenan sai ya zo ya kowa ba sai na Umar ya ce ana gawa ne kaza kaza ke da Umar ce ya yake ce na lafiya maka fada ta mun ya kowa ba ya ce wallahi na fada ta mun amma ya ce abu biyu na farko Bilal ya janye mare sai na Umar ce ya mishi magana Bilal kiyashi wani wani an gan shi yana sun muna son gurbace ko ba musulunci ba ka yafe mai ta ɗauke ma ne ce na yafe mai in dai ko musulunci wallahi na yafe mai ko ma da yi min yafe wannan wallahi na yafe a gaya mai musulunci yafe taɓa shi ya zo ma ya kare min ma don ya sai ce to ka ji ko yana shirya kuma koma shi yasa ta ce mishi kaji court ce to na wai kai umar ka saukatar hannifanci ka ba shi ya ce subhanallah subhanallah saboda ya musulunta a yana sauka sai ka kawo shi saboda inda za ka fahimci ba annabi ya ce fa a salawatullahi wa sallam yana cewa ya ali ya بأن يأتيك به رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها يا كي أبي mutum guda ya shirya da musulmi saboda kai abin da za ka samu Allah ya fi abin da ke cikin duniya ku kawo ya duba ya musulunta maganarka ya duba ya musulunta taimakonka ya duba ya musulunta wani ne wani abinka ya duba ya yi mai kyau musulunci ya ya musulunta ya Allah yana gaba a na ce wallahi ya fi duk duniya falalar da ke ciki robar da ke ciki a baka ya fi shi a wurin Allah. Da so shi sai sa sai na shi ne ka roƙi iko Allah ka dabara ba abin ka ce shi ma yana da iko iko ta Allah kamar hakitin nan ka ce wannan hakitin yana da ƙarfi da komi yadda Allah ke shi shi ba Allah ne ba a tso na ba ta na fahimta yadda Allah ke da iko shi wannan kuma yana da iko shi kamar Allah kenan sun zo ya amma an ta ɗauki sura haka kawar ta ɗawara ko karta wasu ne nan wasu ke confuse da wasu ne da haƙiƙa da ilhaka ismi a kudura a irada shay'in alallah sai suna kama kamar an mai da wannan abin Allah for instance ta local skin dubu itace na daura fannin nan ina san dubu itace suna kira ta suna Allah da ke cikin itacen zanga ta kira ni na da kawai ina son ruwa wani sai da kallon mutanen da ko ba ba ba ba turu ba zama turu sai an duba itikadi na my belief towards the tree hakida na wani abu na ce itace na ne ko na bashi yana na sai an bincike akida na kuro abu da nake faɗi mai ka da da no na yarda kamar itace shi ba da iko Allah yana da karfi yadda Allah ke da karfi wa yana da siffa yadda Allah ke da siffa to yana da asmahu ya ni sunan nake kamar da Allah ke da shi three four yana da zati kamar yadda Allah ke da shi bi ya jiyo ne zan itace in da zai ga shi complete ana ba ta na fahimta kuma haka ba Ya simple questions da na post maka kamar ka Allah ka da shi kai ke da aboki baban abokin naka ka ne sarkin tsohon latin daga kai mai ziyara sai ka suke sakan gidansu an fenti shi baki shi abokin naka da baban shi sun daura su kyalle suna kewaya suna kirari suna waya suna kirari da sun ka kare ga wata ruwa kusa da dutse shi suka sha har suka taya ka kai ma shawari ana nan sai Allah ya zo ya shirya da abokin karkashe shi da musulunci ana nan sai ya kuɗi sai ya wuce maka sai je da bakin dutse kuma saka an ɗaura fari kuma ana waya, da aka tare kuma ga zanzan an sha sai koma ya zo ya maka tambaya eh, abin lokacin da bai sallah da abokan da mu kai suke babana na kewaye wani dutse da babana ka ce da mu kafirai bakin dutse muka daura fari muna kewaya ka ce mana muka fari to yanzu ko na zama musulmi na ta hajjarin ku makan nan nan na ga bakin daki kun daura fari kuna kewaya yadda muke yi haka kuka yi wannan shi kuma kowa ne ne Kuma ta tambaya na, yanzu wannan lokacin ne za ka cin bai. da za ka gyara a ka da ya sha zai fita kai ba ka wallah za ka kaɓace ce ba da ke cikin da ko kun kamar Allah ne wannan gida mun yadda kamar Allah ya bar aka gida amma Allah na wani ba shi ne Allah ba da kan da amal inda zai fiye da kai ka zo shi ba ko ne ka ga mutum da yi kurum sai ka haushi wata ruwa a ba ka wani sai ka bincike niyyar ya eh, tuka abin da ke cikin zuciyarsa da abin da ke cikin zuciyarsa shi zai ba ka dama ka kwalifa shi turu ko ba turu ba na biyu soyayya annan muhammad wani abu ne mai bawa al'ada biyu akwai bawa allah mai yahudu yana yi a tawa a cikin atara ana kiran annan bahar kalit mutume mushkilan da suka shi bahar kalit yana nuna kamar kirari na annabi muhammad abin ga muhammadina ko kuma mustafa ko muktar ko mushtaba ko saura da kamar haka kasar suna nakin daban-daban an ce annabi dawud alaihissalam shi ke yawan yi annabi kirari da suna al Muktar a cikin yare shi na hebrew language da aka juya sunan da ya sarshe ko al-mukhtar al-mukhtar ma'anarsa wanda yake an salatin shi don dangin shi dangin shi na da yawa kuma dangin shi mutanen kirki in aka salatin shi ba da criteria shi a cikin shi al-mukhtar wanda yake an zaɓe shi saboda personality cikin jama'a yana nan kasan yes mutumin ga ga jiki ga structure ga kyau ga komi shi a ce mishi a ɗaya al-mustafa al-mustafa annan suleiman ke ma annan kirayi wannan amma a cikin yare shi al-mustafa wanda yake an zabe shi don tsoro allah shi saboda pure zuciya shi na da tsarki kafafafaf nan ba shi abu a ajiye yadda aka ba shi aka ta ajiyewa an ba duk komi da mai farin zuciya mai ganin komi jirgin da zai da baya zalunta mutum shi ake wa shi ta ba aka ce annabi isa da kiran annabi haka a kanarit wanda suna baki da muka je da akwai ko suna kiran shi ba'ar kalit ba'ar kalit ismul jami'i ne wanda ya tattara mustafa mustafa muktar duka sai ka kira shi ba'ar kalit nan ya ɗauki wannan siffofin to ba Allah ga in ya duba littafi ya ga je yi kuka yi kuka ya sumbaci sura ya sa refren ko wani abu haka ne ruwan zinariya ko wani ruwa mai kyau ce ma ka karkashe suna yana kai ta a tawas duka ya nufi abin ya tsaya da sumbanci ya sumbanci har babban ɗan sai dore gane ce yi da sunan ka ya ce ka yaro ne san ba me sunan ka saboda shi aka yi duniya saboda shi aka yi lahira mai sunan ga saboda shi aka yi mu saboda shi aka yi malaku mai sunan ga saboda shi Allah ke ji tausayin mu saboda shi aka haifo annabawa sai yawon ya ce ta, a annabi wani annabi musa ya ce kai wannan bawan Allah bawan ka nan takalmin shi ya fi annabi mu annabi musa takalmin shi ya fi annabi mu annabi musa ya ce har ya ce kan yaro wani ba ma kana bani saboda wannan annabin nan aka yi ma annabi mutum kai aka sage mai ruwa ya iya yi kada fir'auna sai yaron ya ce ka annabi sa ba a ce kai annabi sa ya shi ba lauba ba ya kai wannan annabi ya ce hawa yau yaro ina fahimtar da kai takalmin shi ya fi annabi sa ya fi ɗunan annabi sa wani batun wai ana yanzu annabi sa ba lauba ba ba da kaza ba a ce wannan gefe shi wannan an yi shi ne da haske na Allah annabi isa kuma an yi shi ne da iska daga Allah haske da iska wanne fi bawa Allah ne ne ne sun da amma yana faɗin gaskiya abin da yake da shi game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ma yawo ya ce kan yawo bari hukunce shi ka ka ga wannan bawa Allah mai son shi daidai da zarra zarra Allah bai kora shi mai son shi daidai da zarra Allah bai kora shi sai ce ah, to baba kana so shi cin ina so shi kwai to ya baka shiga addinin shi ba ce ba shi shiga addinin shi ne magana ba muka addinin ne magana addinin shi ne ya shiga amma mu addinin mu kun da sa program idan ko na sa program da su to ku duka ba ku duk su kashe ku to shi saboda ku ne amma Allah ya da zuciya da Allah so shi to wasu wayo sun ce da bawa Allah nan ya mutu Allah ya aiko an taimaka an bisa shi wasu wayo gaskiya ne ba samu isnadi sahihi kan aka ba amma wasu ruwayi sun fi haka so shi ne wani ne na annabi Muhammad muna wa ne dole wani al'amari aka ce na allah ka kai wasa shi ka kawo jiki annabi ya ce muna wala ta na fi ko saboda wani sallolin bai kai ba Jos a mamman na ko to wasu yin aiki ne ka da kai ma ka kai wasa da shi ba sallah ta ne musulunci mu musulunci na da faɗi ba sallah ta ne musulunci ba sallah ishara ne sallah isa sa'i kamar kai musulmi ko ce jesse ne kamar kai musulmi a ya mutum ne ka ce kai dan kwatakwa ba ta baka jesse cikin ka ba kuma ya zo buga bol da ka cikin ka ta ciki wani ya ce na ce sallah isa ya na har baka dani baka biyo ne baka bayani jesse ne wala na faɗi kuma na ƙara na faɗi a ran ya min da ya da ne ne speaker kun ga kun ruwa kun speaker ina ina you know, but push outside city back. Inner city, more people kun rush. Ibrahim da yan uwa unguwa da su malam da ba Musa kun roya. Ne kun ba mutane roya ko kana ko kar ke so annabi. Amma ajanu da ke unguwar da ke so annabi. Musa mu da suke zaune, ba ku sani ba, tsoro halin da ke so annabi sun zo. Wani ma za ka ga yana da wani mutaki shi amma hankali shi na ba ka sani ba. Kana ko? Ko sai kuka sa speaker bororo kan kan yaka. Next Allah muna da wasu sabon ga kuma lokacin bugan ya kai a ba san yadda za mu je da barnamijin ba kai tsaye dalilin annabi da yana da yana da yawa da yawa da yawa gaske wanda yake iyaka wanda za mu dan faɗi ai kokari halayen annabi da ake nunawa mu zabi ɗaya ko biyu mu rika mu ba mu rika amma mu zabi ɗaya biyu mu rika annabi sallallahu alaihi wasallam ne gaskiya ne mu ma mu ta gaskiya ya ka karfe mu annabi ne da bibi mu ma mu ta da gaskiya kan ruwa mu zalla saboda sabon da bibi shi zai tashi nono akuya yana dukawa wallahi yana dukawa dukawa duwa haddu ya kneel down kneel sosai kamar da mutum ta ya kama nono yana tasa a hankali a hankali har aka tambaye shi ya rasu da dabba kuma kana suna mai ya ce a'a ah, iko Allah nan da ke cikin nono ka san shi ba san tattali Allah ya ciki ba ya ce ka halci nono ka iya ba ka iya so shi ba akuyan ainihi muke kallo ba kuma Allah da ke ciki ne ba akuya iko ya nan da nono mu ta nono mu sha shi muke wa mazalla sallallahu alaihi wasallam yana da mukanni yara kamar da kullum ka shafa yara 8 9 10 years 12 years 13 years su zauna gidansu su aika kira shi ya ya taka ya zo har gidansu ya shiga daki ya zauna wani ma iyaye yaro ba su so ya fito waje ya tsaya yaro ya fito ya kama kan shi na fira kasa kasa kan zauna kasa maza na zama shi hudu hudu kawai ya zauna ya cross leg haka kamar da wannan ya yi motsin ya fi zama haka shi ce ni almajiri ne neman ilimi ina zama kamar almajiri wani wuri ya ce al'abu a haƙuri kama ya haƙuri al'abu wa ajilis kama ya jilis abu shi haka ya ji kashi kasa wa mazalla ya fi yawan duban kasa da bisa sai sa an gunga mu ya kalle ka ka so ya ne kara kuma kawai ya ne ka da ka kuma in ya baka hannu ka rika a ce da kai ka ba ka ba ya ba ka yana da nawa ya bai ya ka maza da hannun shi kaushi ne kamar auduga kuma kanshi ba ba a ya yi a a ba mu yake ba ya yi tambaya ya ba a tambaya annabi ya a yi a ba ba ya sa cewa rana ya fito wa bai fito mai rana ya ba tambaya eh, rana ya fito wa bai fito mai maza ba a tambaya ya ba kuma tambaya ina ya bi a kanshi kanshi za ka ga track tana tura kashin ambar ko musu tana tura har ko kuma da kike ka bi ba ka ka da magana yana da wani ban al'ajabi ban mamaki bai da farka irin tafi kamar nan haka haka zai shi an da shi su mutu kowane kuma ya sai ya tankwara shi ya tankwara shi na mata kuna mai tara kamar irin great great na zai yana tamawa aisha na ya tama ya haka kuma sai ya biyan kaso duka suke kuma sai ya komo sai aka wasu haka mishi maza na ya tura nan nan na eh ta duba ta duba hu kasan yaƙin hu sana wannan hajji wani yayi ya gwada fahimta ƙwarai da kusan ma shi aka ce ka sarki ya ɗauki hujjar sarki ya narka yin tasba a shi shi ya fara rika tasba a kasbin zinariya hajji wani ya go to haka na yasa aka ji haushin shi ana haushin shi yadda in kusa nan kada ku kira ni shi kada ku kasan zama ne na sana ya sana ya taso cikin wani su ya kuwa shi aka shirya dafi aka shirya dafi aka yi shi kamar ɗan cikin ɗan haka da shi da shi ya zo da bai kuma ne hada ya ɗauki za su samu sai da shi kuma kuma duka sai ya je ko masa shi ya sa a zuwa zuwa shi wacce gida sai komo ai ba suka shirya dai suka ce a kuma wani gari na ta tsaya mina o kulle ku kun zuwa zuwa kun ya zuwa su samu eh zuwa zuwa ga shi ya komo shi kun shi ka sa abin ne ce ga sha ya ce baka same ta ba ga sha menene ya ce dai ka san fari mutum ya ce dafi na safi da sabon kama ta ce ana bibin na ya ji ga biyu ba sun manzo Allah ko kuma tura da zai ka hanyar annabi ya ce mini mai yawan karatun fatiha ya fi zai kashe shi mai yawan salati zuwa ga alam siyawo a khatim jan baratun laktan ran alam siyawo kutubul maktub ran alam siyawo khatim a wannan kutubul rabbani ran alam siyawo martaba sanne bas ran alam siyawo ko ba kaya wannan karama ne shi tijaru alam siyawo maza da aisha hatani kuma ba lokaci mu gashe mu aure tauraron da ke cikin alamis da tauraron da ke cikin mutum what are the differences Allah bai wannan Allah bai abu banza sam sam sam sam sam sam sam sam sam ya ka dinga yin ta sai a kaula ta dawa amma ka ka kariya ba ka ba shi haramu ne ya a a ka ko ko ko ko ba ni na ka yi ba da ka ba dan ko ko min da misali ka ji ka siya bakin teku ka ka kifi amma suna ciki ka siya ka duba ka duba ka ka kifi ko girma wata amma kifaye na tuni cikin teku kila yawo ta baka ba shi ta da ba shi ka kai mun sa to ka da bibi ko ba ka wani haka yake amma mun ba kadi ka su ke shiga cikin Qur'ani su fito da kifi da ruwai ka rage ko amma ba ka duk wani malami da kake kana sai da kana kallon Qur'ani ka wasu ruku za ka ga ko wuce za ka da wannan ido za ka da wannan kwabi wannan ka annabi Muhammad an zaki cikin sa farko wata rajab sunan wasu Arina sunan umarsu Abdalla Abdalla ko yaya kake ta mutu ka shiga Abdalla an dawo da kai ezu Abdalla shi ne ta ko yaya kike kike rasu mace musulma kika shiga Abdalla an dawo da kai izin Arina shi ne mutum ke da su sai shi samari Abdalla tun da Safiyas namiji na mace tun da su an ɗaura auren su farko cikin juma'a aka mutu cikin wanzan wata rajama wata tara haka aka ce wata tara haka ya mu mutu babu wani annabi da zo ya bai da ali da zo ta da cikin manzo Allah ya zo ya kai ciki na wata tara tana tafiya dutse na mata sallama dutse abin da ke da damuwa wa'annan riwaya in ka duba cikin littattafan sira na zamani an ɗauke ba in ka duba cikin littattafai kamar su mukaddimat ibn kaddu kamar su sirat ibn hisham ka dan su cikin kamar su littafin da alharik rahikin Matu, na tunawa yana yanzu aka yana kan teku na sai ba ta ga ire yawan wannan ciki in ka duba nurul yaqin ta ga wannan ciki ka duba littafin da anwar muhammad wannan mawadu duniya fi anwar muhammadiya na shehu shugabani ta ga shi a ciki amma da tafasira na yau ba ta ga ciki wa yake It means under distortion of history, as I always say, distortion of history is one of the greatest sins ever created on earth. Distortion of history is a great sin to the yet unborn generations. yanzu ba ba ka tari yadda aka rabu ne zan gobe faru ba in ten years to come wani abu da kiyar ce shi ya kama. o yesu la yi ma yesu la ci. So history is necessary. History is necessary. Ka bincike ka bincike ka gani history kan bi ta fi guda ba. Balle tarihi a tabbuwa read read iri iri iri iri iri iri kai kwakwara. Kai mamaki. Cikin mai zara na wata tara. A annabawa duka kai su zo sun da amina. Hatta kawai sun gina maka sallama. Kawai da maka sallama. Dabbobi da maka sallama. kuma da walha ta fi azal ba cikin dare ba da walha an dakatar da komi hatta iska bai busawa kuma wannan aljanna annabi sai ku ciki zane ne wannan aljanna ga haske amma ba rana ba zafi ba duhu sai kansi kuma ko ina muhammadu rasulullah سيدنا ذكر ذكر لك ولا خاتم ما سواك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وامتداد الذي هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله